Nana Khadija Sufiya matar annabi ke nake Na Khadija Sufiya matar annabi ke nake yabawa. Bismillah Allah karim rahimi. Yau zan yi yabo ga matar da ta wuce ummi. matar sayyidil wara yarda da ni Allah na zama iyawa na gari da suriya matar annabi ke kai tsira aminci ga ɗan da A zahara da Hassanai na alade na abin A yammaci zuwa ga Mahalli mafi tara kowa abin riƙewa. Nana Khadija sun yi matanin da muke muke yawa. Babban Allah ta'ala manzo mai daraja fiyayye. Babban Allah ta'ala manzo mai daraja fiyayye. bismillah Al. Ka Allah zan fara kai ta zubo tsira ga manzo mai kyawun tsora bege tsira ne ga wanda yake ko saurara ai ta zubo rahama gurin tamkar ma'ul madara kamar ma'ul madare gurin duka domin albarkar fiyayye Allah ta'ala Ya jama'a ga tambaya ta wa zai ban amsa, waye dan tsabta kuda baya taɓa rigarsa, waye in ya fito a nesa ake jin ƙanshinsa, ana jin ƙanshinsa jiki bai fesa turare ba fiyayye. Allah ta'ala mun zo mai daraja fiyayye. wa ya ciyar da mutum dobo da abincin rabin kwano ya yi addu'a akuya ta sha da gari da yawa nono har ya zamanta ana kiran jama'a ɗibar nono to ɗibar nono saboda yawa don albarkar ta ala mai daraja shi ɗaya ne Allah ya bai matsayi manzon Allah ya tafiya a cikin dare kuma har fadar Allah ya sallah ya wuce gaban duka manzannin Allah manzannin Allah ya zama to shi ne limami yayye Allah ta'ala manzo mai makiyin manzo Muhammadu to shine dabba ko a wajen dabba a sa shi wajen layin babba mai asalin kirki ba za ya ki ƙaunar manzo ba ƙaunar manzo ba Muhammadu mai kyawun sura biyayye Rabbi salla alaihi wa alaihi shurafa uda Rabbi salla alaihi wa imani da Muhammad da adana adanani ah. mun bi bayan wanda gare su rasuli yi mana nuni ah. da Fadima da Ali Hassan da Hussein wal Qur'ana amsa ba kwa amshi na ji wasu suna cewa a yabansa mun cika kwawa ah. mu yabansa abun mu kamar yaro ya samu alawa idan ya ɗanɗana zaƙin yin kai da ka ba shi zai yi warwa kila ma ya matsa daga gunka a nesa can zai zauna a wawa ba kwa amshi mu rikon da muka yi wa annabi ya wuce aka danko in ka ne muka soki muhammadu sai mu sa ka a saƙo. mu lallasa ka idan guduwa ka yi sai mu sa maka danko tun da mun iya harbi yanzu ka dafa kan ka zauna bahari Baba amshe yayye kanin manzo imam ali sai yayye kanin manzo imam ali sunan ta'ala malikal mulki biyayyan abin bauta bila shirki nake so na rera yabo ga ɗan kirki imam ali maulana wasiyin rasulallah yayye kana zo imam ali saifullah ya rabbi salli ala abul qasim biyayyan halitta dan banu hashim wanda annabawa shi ya zama katin kwarai babu annabta a bayan rasulallah ka bai fodiye da kumainiyar darka da in yasa abdul kadire duka ka sa zaki-zaki bisa kan aduwansa ka sa masu sa su zo suna sansa ya Allah eh, ni ina so kasidar bata ya annore eh, dan ina so kasidar bata ya annore eh, in zana sa alikam na ishi da shagtore in zana sa shehu ya da shagtore idan na yi hakan na samu annore ɗaliban zagzaki gwarzo wakilin rasulalla yayye zo imam ali imam ali kai ne hujjatin laye a bayan muhammadu fiƙatin laye cikin al'umma wa baqiyatin laye ina wani mai matsayi irin na karo walla yayye gano manzo imam ali yan salafiya kadiriya yan salafiya kadiriya mu haɗu da shi'a da izala duka mu ɗaya yan salafiya kadiriya ya'yan titaniya. mu haɗu da shi'a da izala duka Bismillah zai huwa da una. Kunu ibadi ikiwana. Sun salatu ala Muhammad wa Ali Muhammad wa sabe wa azuwa su kareja sofiya. Yan salafiya kadiriya. Ya yan tijaniya. Ba da shi'a da isala daga Allah. kalmar mu guda ta shahada manzan mu nabi mahamuda dan sako ne daga Allah Muhammad shaida Alqur'ani kuma shine littafin mu daya hada yan tijaniya shi'a da izala daga Allah mu duka sallar mu biyar ce Allah zuhurai isha huru huɗu ce magaraba uku gun dukkaninmu su ba biyu ce in aka saba a fahimta kuma a bar hayaniya da ba zan kimar tabba ba. Gaskiya ta bullo. Eh ainihin Allah ne. Ala Allah ya naɗa ba zan kimar tabba Ni a farkon lamari birbishin farawa. Zan yi sarkin nan gwani a iyawa. agajin kabuwa ishi shi zai hana ni gazawa zan yabon haidar ne ba zan yi ba da iso ba gaskiya ta bullo eh, ainihin Allah ne Allah ya mai Rabbana yi salati kamai mabuɗin sammai. ɗaha manzan tsira mai rabo na mai, kai ta kawa ciki ka sanya mamai wala na kama kafa da su ba za na saki ba gaskiya ta eh ainufin Allah ne ala Allah ya naɗa mai tsofa tambarin ban girma kwan irin sautin shi dan kwanoman wake ya fi kyau a aife shi ayaban asadullahi bambarin sasan shi zuriyar faɗo masan kuri ba za na bari ba gaskiya ta bayyana eh, ainihin Allah gaida mai kyan haiba shehu ga gara gasa Nisiyan ɗan mawa bai bushe aikinsa rijiyar ahalul baiti shi yayi mata yasa kokutacce daga hasada ba za ya ba gaskiya ta fi eh, ai ainihin Allah Waka da azanci na nufin na rubuta, na ka tsare ni, kar na yota da wauta, kar na faɗa tarko na karno kan mahukunta, ta tsaron harshe don ba za na iya ba, gaskiya ta wai ina ‘yan gayu bana jin shewarku, ‘yan uwa da matasa bana jin ku. haka ma sistoci ni bana jin ku. a yi tafi domin Ali ba zan kyakan ba. Gaskiya ta bullo, ai Allah ne. duka su ni aliyu na zaba dan kuwa fifikonsa ɗaha bai koye ba in kana da gwaninka karike ba zai shan kai ba tunda mai cutar hassada ba zai warke ba gaskiya ta kullo ai Allah Biyar annabu ma ai da ali ta wanzu an gwamba magar kuwa akwai shi da kwazo banga tsantsan da ya kai aliyu kyan nasaba ba gaskiya eh ainihin allah ne a gadar an taru ɗaha ya yi bayanai ya ce bayan ni kowa ya san da sani ne musulunci shi ne a burbushin addinai kuma ga haidar zini ne ba za ya gaza ba gaskiya ta wannan sako ne dan ku zama shaida ne kai ma in ka jito ta gaya wa mutane shirkon sakon nan kwaraya addini ne wanda duk ya ci ya rike kusan ba zai taɓe ba a gaban al'umma ya yi ba da rufi ba ga hukuncin Allah ni ba za na kibi ba shi kwaɗan ya ba za ya gana kan ba Da kwarewar mahaki ba zai rufe inuwa ba Allah rayuwa in ba san ali ta zama shirme wanda zai tuka tu. mamakin yin mu'amala da kurame